sabuwar wakar shahararren mawakan hausan nan wato mawaki naziru sarkin waka da kuma takwarar nasa aliji ta zakin waka mai taken kafin sha biyu abba ya ruguza barayin akwatin ƙuri'a jama'a barkamu da wannan lokaci sannan mai sake saduwa a wannan tasha mai albarka to kamar yadda sanin kanku ne mawaƙi na zudu sarkin waka ya riga da ya yi ga tafiyar kwankwasiya kamar dai yadda muka kawo muku cikakken rahoto a wannan tasha mai albarka to a yau ma muna dauke da wani rahoto makamancin haka inda takwarar naziru sarkin wakan kuma abokin nasa wato alijita zakin waka shi ma ya bi bayan abokin nasa naziru sarkin waka inda suka koma jam'iyyar nnpp musamman a jihar kano inda suke wake abba kabir yusuf dan takarar gwamnan jihar kano karkashin jam'iyyar nnpp kamar dai yadda sanin kanku ne alijitan da kuma naziru sarkin wakan sun kasance a mataki na shugaban kasa suna jam'iyya ɗaya haka kuma a bangaren mataki na jihar Kano shi ma a yanzu suna jam'iyya ɗaya wanda a mataki na shugaban kasa suke wake a Tiku Abubakar karkashin jam'iyyar PDP sai dai kuma bayan dukkanin su sun sha kaye a mataki na shugaban kasa inda Bola Ahmad Tinubu ya daga su sama inda ya maka su da kasa kwatsam sai ga su sun dawo wake jam'iyyar NNPP musamman a jihar Kano duk da cewa kowa ya riga da ya san alijita dama koda yana jam'iyyar pdp a mataki na shugaban kasa amma a jihar kano yana yin Abba kabiru yusuf sabanin naziru sarkin waka wanda a jihar kano a wancan lokacin yake yin dr nasiru yusuf gawuna sai dai kuma a zamu iya cewa watakila duba da yanayi da kuma hasashen da suka yi musamman naziru sarkin waka sun gano cewa fa kano babu wanda suke so kamar injiniya dr rabi'u musa kwankwaso duba da yadda suka ga ya yi fata-fata da jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar pdp musamman a jihar kano a zaben shugaban kasa inda ya tsira da sanatoci guda biyu a cikin uku sannan kuma ya cinye mafi yawa daga 'yan majalisun tarayya za mu iya cewa watakila hakan ne yasa naziru sarkin wakan ya yi mi a koma baya inda ya koma gidan tsohon mai gidansa wato kwankwaso to kamar yadda idan kuna biye da mu a cikin wannan bidiyo za mu sa muku wakar wa'annan mawaka guda